labari da ɗumi shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya aiko da sunayen mutum 28 na sunayen jerin ministocinsa ga majalisar tarayya kallo da sauraron idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka za ka ji mu da cewa sunayen farko ya iso majalisar tarayya na mutum 28 a inda 'yan siyasa da dama suka rabauta da kujerar ministoci kai dai ka biyo mu daga farko har ƙarshen wannan rahoto domin jin sunayen da suka fara fitowa na mutum 28 sannan kuma watakila david umahi zai bar majalisar dattawa an ba da sunan shi a ministoci tare da farfesa ali fati sannan kuma akwai tsofaffin gwamnoni irin su nasir yan rufa'i badar abubakar da kuma ezenwo wilson wike sannan kuma bello muhammad goronyo dele alake da latif fahmi sun kama hanyar zama ministan tarayya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 Tsohon gwamnan jihar Rivers Nonson Wike yana jerin ministocin Bola Ahmad Tinubu da aka karanto a majalisar dattawa wato a yau. Tsohon gwamnan jihar Rivers ɗin wato Nonson Wike yana cikin jerin ministocin da wato Bola Ahmad Tunumbu ya aika wa majalisar tarayya a yau kuma ta karanto su. A yau Alhamis, fadar shugaban ƙasa ta aiko wa majalisar dattawa sunayen wasu da za a tantance a matsayin ministocin gwamnatin tarayya. jerin yana ɗauke da tsaffin gwamnonin jihohi irin su badar abubakar ezango wike sannan kuma david umahi da kuma malam nasiru yan rufa'i suna cikin wannan suna dai na jerin ministoci hadiman shugaban ƙasa kamar hannatu musawa dele alake da olawale edun za su zama ministoci idan aka tantance su a majalisar tarayya sannan kuma akwai A jerin akwai sakataren gwamnatin Katsina, Ahmad Dangiwa, wanda ya taɓa riƙe FMBN. Farfesoshi sun haɗa da Abubakar Momo, Joseph Osef da Muhammad Ali pati wanda ake hasasan zai zama ministan harkokin kiwon lafiya. Daga Inugu, an ɗauko Uche Naji, wanda ya takarar gwamnan APC a zaben shekarar 2023. wanda aka ɗauko daga Taraba shine tsohon gwamnan rikon kwarya wato sani abubakar ɗanladi sai ekerekpe ekpo zai wakilci akwa ibom a fek daga baya ana sa ran za a aika ragowar sunayen domin tantancewa daga kowace jihohi a faɗin tarayyar najeriya domin su ma su samu rabauta na waɗannan kujerori da shugaban ƙasa ya aike wa majalisa daga cikin dai sunayen da ya aike wa majalisa na mutum guda 28 su ne kamar haka na farko akwai abubakar momo sai na biyu yusuf mai tama tugga sai na uku shine ahmad ɗangiwa sai ta hudu ita ce hannatu musawa sai na biyar shine uce naji sai na shida shine bete udo sai na bakwai shine dakta idris aneta ozoko sai na takwas shine david umahi sai na tara ezonwo inson wike sai na goma muhammad badaru abubakar sai na sha ɗaya shine nasir ɗan rufa'i sai na sha biyu shine kerekpe ekpo sai na sha uku kiru onye jitota sai na sha hudu shine olobimi ti ojo sai ta bakwai ita ce stella okotete sai na sha shida shine ojo kennedy ohanaye sai na bakwai shine bello muhammad goronyo sai na takwas shine dele alake sai na sha tara shine latif fagbemi sai na ashirin shine muhammad idris sai na ashirin da ɗaya shine olawale edun sai na ashirin da biyu shine wahid adebanyo sai na ashirin da uku shine iman suleiman ibrahim sai na ashirin da hudu shine Profesa Ali Pati, sai na shi shine Profesa Joseph Osef, sai na ashirin da shi shine Abubakar Kyari, sai na ashirin da bakwai shine John Eno, sai na takwas shine Sani Abubakar Ɗanladi, A wani labarin na daban kuma tunda Abdullahi Adamu ya ajiye mukaminsa na shugabancin jam'iyyar APC ya bar katon gibi a majalisar ta shugabancin wato shugabancin jam'iyyar APC an samu labarin Abdullahi Umar Ganduje zai gaje shi. Abdullahi Umar Ganduje yana neman kujerar amma akwai kalubale a gabansa daga arewa maso tsakiya yankin da tsohon shugaban ya fito. rahoton nami kenan.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 sannan kuma muna godiya da yadda kuke turo mana da saƙonni na fatan alkhairi da ma yadda kuke jin daɗin shirye-shiryenmu a ko da yaushe